Assalamu alaikum wa rahmatullah. A jama'a barkanmu dai kasancewa da arewaci a daidai wannan lokaci. A yau za mu ci gaba da gabatar da tutorial kan yadda ake kirkirar YouTube channel a account. So yanzu za ku buɗe oferan ku kamar yadda na buɗe a nan wajen. Za mu zo daga saman nan a wajen da ake shigar da Adirex nan kenan sai mu taɓa sai mu rubuta sunan mu rubuta youtube.com bari mu rubuta youtube.com kamar yadda yake haka sai mu taba go ko mu taba alamar sacin wannan shine zai kawo mu nan wajen daga nan daga nan za mu shigar da sunan da muke aiki ko kuma sunan da muka bude na email dinmu wanda shine zai taimaka mu sign in na youtube din so yanzu bari mu rubuta suna sai mu ci gaba da yin din so bayan mun gama shigar da suna sai mu zo daga nan sai mu taba go kamar yadda yake ko mu taba nes so daga nan za mu zo mu sai mu shigar da password bayan mun gama sa password din shi ma sai mu taba nes. bayan mun gama shigar da password din daga nan wajen shine channel za ta bude ko kuma zai bude mana kamar yadda muke gani a nan wajen so daga nan a kasan screen din nan gashi an ce in muna so za mu iya saving na password din mu sai mu taba save so in ya bude mana haka so daga nan akwai create a channel wanda shine za mu taba wanda mu taba yi shine zai ba mu dama da zamu kirkiri channel ko kuma sunan channel so daga nan zamu mu shigar da sunan da muke so ya zama na channel din namu eh, misali eh, za iya cewa kaniwood bari mu rubuta kaniwood kamar yadda na rubuta hakan nan sunan sunan mahaifi eh, za iya cewa tv misali so bayan mun gama shigar da wannan sunan daga kasan nan akwai create a channel kamar yadda muke gani sai mu taba ta wanda an mun taba ta shine zai bamu dama da zamu kirkiri channel din wanda yanzu a yanda suke nuna mana shine mun kirkiri channel so idan muna so mu zo dashboard na channel din mu daga nan wajen saman nan gashi ina amfani da dan yatsa na ina zooming din shi nan akwai dashboard wanda in ka taba dashboard shine zai baka damar da zaka zo asalin wato kamar eh, cikin channel din naka ko kuma wato dashboard dai na channel din zance so daga nan wajen akwai biyu channel wanda shi za mu taba ya kawo mu homepage na channel din mu yanzu ga shi a nan wajen ga sunan channel din namu kani kani tv so ga daga nan akwai channel description wanda shine za mu taba mu yi gabatarwa ko kuma mu sa wani dan labari akan channel din namu so yanzu abin da rami kai tsaye shine za mu ah, shigar da hoto ko kuma za mu sa hoto wato eh, a maimakon wannan ke din ya zama cewa mun sa hoto a wajen logo sannan nan shi ma za mu sa hoto so yanzu dai bari mu je mu kai tsaye ga yadda a sa hoto a channel ɗin so da farko ka taba wannan in ka taba shi kana taba shi shine eh, wannan alamar pencil din za ta fito wanda sai ka taba ta kamar haka wannan ka taba ta ah, shine zai kawo ka nan wajen ko kuma kafin mu je ga nan tunda a bayan mun yi yadda ake kirkira channel ta hanyoyi daban so ga wanda ya kasance sun yi kirkira channel din sun zo sun bude ta ko kuma sun shiga youtube Uh, ta kan eh, wato opera ko kuma google chrome da duk sauran wasu burazozi uh, eh, so za ka zo daga saman screen ɗinka nan ah, hannun dama daga nan kenan a kona alama na wannan dan aikon din shi zaka taba wanda kana taba shi shine zai nuno ma nan so daga nan zaka taba wannan create studio din wanda kana taba shi shine zai baka damar da zai kawo ka nan go bayan bayan ya kawo ka nan daga nan wajen ga biyu channel wanda shine muka taba ya kawo mu homepage na <clears throat> channel din namu kamar yadda yake a nan wajen <clears throat> so sai ka taba alaman ke nan ko kuma ka taba alaman hotonka na nan domin ka canza shi wato eh, logo na channel din naka kenan bayan ya nuno mana wajen sai ka taba wannan eh, alaman wannan fensir din wanda ka taba shi ne zai kawo ka nan wajen wato zai tambaye ka daga nan sai ka taba editing kamar yadda yake a kasan nan wanda ka taɓa editing shine zai yi kokari ya bude cikin dashboard ko kuma ya bude cikin shi gmail din naka daga nan wajen zai baka damar da zaka ɗaura hoton da kake so kai in ma misali ka taɓa yin uploading na hoto a cikin wato ka taɓa ɗaura hoto a shi google ɗin na ko kuma gmail account ɗin naka to da rage za ka gan su a nan wajen saboda haka daga nan zaka zo ka taɓa uploading in ka taɓa uploading shine zai kawo ka zai nuna ma wannan abubuwan na ƙasa sai ka zaɓi document daga nan wannan ka zaɓi document shine zai baka damar da za ka yi biyun na cikin wayarka ko kuma ka ga bidiyon hotunan da suke cikin kan wayarka wanda daga nan ka taɓa galari shine zai nuno ma abubuwa so yanzu bari mu je mu ɗau wani hoto sai mu gwada da shi misali bari mu ɗau bari mu sa wannan bari mu ɗau wannan abun BO din bari mu sa shi yana cin bari a kammala sai mu ci gaba da ne so in ya gama daga nan zai baka damar da zaka zaɓi size na hutan ah, ya danganta zaka iya barin sa haka zaka iya rage size din shi ah, ta hanyar taɓa wannan abun kamar yadda na haka ah, zaka yi amfani da yatsan ka kai dragging din yadda kake so size din ya kasance bayan ka gama daga saman screen ka akwai don a nan wajen sai ka taba alamar don wanda kana taɓa alamar don shine zaka yana processing kamar yadda yake yi haka wanda daga nan <clears throat> daga nan shine kuna ciwon hoton mun shigar da hoton a nan wajen so yanzu sai mu koma da baya mu yi refreshing na channel din namu bari mu yi wanda shine zai nuna mana hoton ya hau kamar yadda muke gani a nan wajen so yanzu abin da rami shine hoton da zamu sa a bayan nan wajen bari nuna mana samfuran kalar hoton sai mu ga irinsa bari mu yi na arewa teach sauri so bari mu rubuta arewa teach anan sai mu so hoton da yake nan wajen a nan saman nan shine wanda za ka shigar da shi a nan gun a nan Eh, wanda yanda ake shigar da shi din shine zaka zo ka tabo wannan a channel nan wannan ka taba shi ne zai baka damar da zaka shigar da wannan hoton so amma kafin ka je ga daura hoton su youtube sun kayyade sites ɗin da suke bukata yayin daura wannan hoton wato eh, bari in eh, yanda su suke bukata shine Uh, uh, tsayin hoton zai kasance 2560 uh, sai sa. oke fadin hoton zai kasance 2560 sai tsayin kuma wanda zai kasance 1440 wanda za ka nemi application na pixel lab ka ɗauko shi a play store ko kuma dan sa link din shi a description na wannan bidiyon wannan ne pixel lab wanda in ka ɗauko application din shi zai baka damar da za ka zaɓi size na wato yadda kake so ka yi aiki misali ga wanda suka ɗauko shi ko kuma wanda suke tare da mu muna ma gabatar da total a kansa saboda haka in ka ɗauko shi zai buɗe ma kamar nan wajen so daga saman nan nan wajen za ka taɓa wannan doshi guda ukun wanda in ka taɓa shi ne zai kawo ka nan wajen so daga nan akwai image size kamar yadda yake anan so in ka taba image size shi ne zai kawo ka nan wajen su youtube sun ce mutum dole ne kasance size ɗin faɗin Eh, ko kuma a eh, faɗin aikin da zai ya kasance 2560 wanda eh, tsayinsa kuma zai kasance 1440 so yanzu a nan wajen za mu zo nan west din nan shine za mu shigar da wannan 2500 wanda nan shine za mu shigar da wato tsayinsa shine high 1440 wanda shi a haka suke bukatan size din eh, wato banar da za ka yi ta kasance so bayan ka zaɓo banar sai ka zo ka goge wani rubutun ta hanyar taɓa a a nan wajen ka taɓa daga nan akwai dilitin sai ka taɓa dilitin so daga nan za ka eh, ɗauko hoton da za ka sa a banar misali bari mu ɗauko wani hoto sai mu gwada sashi a banar nan yanzu bari mu ɗauko so yanzu bari mu dauko na wani boa din sai mu kara yi da shi a mazandan bana so bayan mun dauko shi kamar haka za mu zo mu za mu rage shi ya zama cewa wannan boa din ta kasance a tsakiya kamar yadda yake hakan nan so sai mu zo daga nan sai mu zaɓi background nan wannan abin za mu taɓa shi mun taɓa shi ne zai kawo mu nan wajen so daga nan akwai kalo wanda ita kalar za mu zaɓa mu sa a mazannin background na shi wato banan namu so daga nan akwai kalo sai mu taba ta sai mu zaɓi fari kamar yadda yake a nan sai mu saving bari mu taba saving mun taba saving na shi shine yake ba mu damar ya ba mu damar da muka yi saving din shi a kan wayar mu kenan so sai mu koma cikin youtube channel din mu sai mu zo muna so daga nan akwai select a photo from your computer so sai mu taba shi wanda mun taba yi ne zai nuna wannan wajen daga nan akwai document sai mu zaɓi document wanda mun zaɓi document ne zai kawo mu cikin zai ba mu damar da za mu ga galari na kan wayar mu sai mu tafa galari sai mu je mu folder pixel lab na wayar mu kamar yadda yake anan sai mu select na wannan hoton gashi a nan wanda mun ɗauke shi direct mu ga gashi ya zo shi so bari ya karisa uploading sai mu daura shi a channel din namu so yanzu daga nan ga gashi za mu iya adjustin din shi kamar yadda yake a desktop hakan nan za mu iya barin sa kuma a yadda yake muna so mu yi adjustin za mu zo daga kasan screen din mu nan akwai adjustin gashi a nan wajen sai mu taba shi wanda in mun taba shi ne zai ba mu damar da za mu ga hoton kamar haka in bai mana ba in size din nasa muna so mu kara tsayi ko kuma mu saukar da shi kasa du za mu iya amfani da dan yatsan wajen in kara tsayin da sauki in mun gama yayin da muke so daga nan akwai selecting sai mu taba select wanda muna taba salak shine zai fara nuna wani ciwon hoton ya hau Za shi daga nan wajen mun ɗaura hoto so yanzu abin da zamu yi na gaba shine zamu shigar da description na channel mu. wanda wajen nan channel din nan za mu taɓa mun taba shine zai kawo mu nan wajen so a wajen description din shine zamu yi bayani akan bai channel din mu ta kunsa misali uh, channel din mu mun kirkire ta ne domin mu dinga daura bidiyo akan misali kimiyya da fasaha so za mu zo mu daga nan wajen za mu ce wannan channel da dai wani sauran bayani dai za mu yi musassa wannan channel an kirkire ta ne domin a dinga uploading na bidiyo masu alaka da kimiyya da fasaha da wasu abubuwa haka so bayan mun gama yin title ko kuma mun gama yin description daga nan wajen akwai don sai mu zo mu taba don kamar yadda yake a nan wanda muna taba don shine yake nuna cewa wannan description din mun shigar da shi gashi daga nan Uh, wajen wani rubutun da na yi wannan gwalagwalan so bayan haka uh, so uh, yanzu abu na gaba da za mu yi shine so bari je mu dakata a nan mu dinga yin abun daki bai daki yadda kowa zai fahimci yadda ake gabatar ko kuma ake kirkirar channel a step by step eh, idan ya kasance mun yi tutorial din mai yawa zai iya daukan lokaci ko kuma zai iya haifar da confusion ga waɗanda suke gani saboda haka za mu dakata a nan wajen sai a tutorial na gaba insha Allah za mu ci gaba da bayanin yadda a channel a bayanin da za mu yi na gaba kuma za mu yi bayanin yadda za a yi verifying ko kuma yadda za a shigar da wato detail ko kuma link na wato facebook da wasu abubuwa a cikin channel kamar namun nan a cikin description akwai ah, zaka ga anan akwai facebook akwai channel akwai eh, wato twitter account da whatsapp dinmu so ah, za mu yi total yadda ake sa wa'annan abubuwan a total din da za mu yi na gaba yanzu anan za mu dakata sai mun haɗu a total din na gaban sha Allahu za gobe dai ko jibi za mu yi kokari za mu gabatar da total kan yadda ake yin wannan abun